وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدا قوة رمضان عفوا شاشدا قوة شوال هجرات من ظن الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da amfani da bakwai ya dace da hudu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib ci gaba da karatunmu na cikin cikin littafin amrisala muna shi baro ofis fesarati da zama zuwa maran kada ana majina baka da addu'a ta alkhairi da ya ba mu ikon ganin ramadan da bauta a cikinsa allah ka aishi ibadan mu baki daya kamar mai ta mana ramadan mai yawan gaske a shekaru cili cikin imani da kyakkyawan aiki muna magana kan da ya shafi gyaran sallah za mu tashi a wata gaba sakin layi a darasinmu na hamsin da uku wa man ta kallama sahiyan da ba'adar salari wanda ya yi magana yana sallah bisa rabkannuwa da kuskure wataƙila damuwa ta sa bai san san da ya maganar ba liman wani lokaci za ka je masallaci kaga yana kasa dankali a gaban masallaci Dan ya sami abin da zai rufa makansa asiri tana iya yiwuwa an fito bai bar komai a gida ba ya kasa dankali ba wanda ya saya a zuwa. saboda haka dole hankalinsa ya tashi tunaninsa ya rabu ko'ina ya yi kabbara ya ta da sallah sai ji ana ina mai dankalin nan ya ce gani ita ba zai san sanda zai faɗi ba saboda damuwa yalin ya akwai hanyar gyara shi ne malin yake cewa wa man takallama sahiyan wanda bisa abkannuwa kuskure ya magana yana tsalla taje da ba da salami suna maganar gayayi tsari ne a sallah musulunci magana a sallah ba laifi ba ne kuna sallah kana iya ce wanda ke kusa da kai in ka gama kada ka bi za mu dangana gana da ba laifi in ka yi haka sai da Allah ta'ala Ya saukar da ayar da take cewa wa komo lillahi kwaniti to daga nan sai aka hana mu magana daga so masalla zuwa tsarewa sai hukuncin ya zo kala biyu ko kala uku ba kala biyu ba idan lalura ta sa aka yi magana don gyaran sallah wannan sallah tana da inganci ba ta ɓaci ba an yi hidan a jadda mamu ya yi afuwa mamu ya ma liman gyara a hannuwa ba mai gane mai yi ba ta halasta ya ce mai faru mamu ya ce ba ta mata a daya ko ba kauna hiya shi ma ya yi magana amma kuma sallar su ba ta ba wanda makonnuwa sai a duba a ga menene matsayin ta tsari ne ko magi sai a yi sujadar da ta dace magana na farko kenan wanda babu laishi magana ta biyu sai ta kai magana uku wannan yana ba ta sala duk wanda ya yi magana a sallar da gangar ba bisa rabkannuwa ba ba don gyaran sallah ba to sallar ta face Allah ka kare mu wa mallam a asallama am lam yusalli mutum ne yana sallah ya zo ƙarshen tahiyarsa sai rinka tunani shin na yi sallama ne ko ban yi ba wannan ba abin mamaki ba ne musamman rayuwar da muke yanzu tunanin mutane ya karkasu mafi yawa tsarin saboda yanayi da aka sami kai a rayuwa kuma ba mun cika ƙana'a ba ne balantana a ce sahabi sai ya kwana ya tashi bai ci ba kuma ba yi da shi amma in ya zo sallah bai san ma ka wuce ta gabansa ba mun taba kissan ɗaya daga cikin magabata wanda hansa ta kama sawunsa guda ɗaya aka ce za a ba shi magani ya bacci a yanke ya ce a Allah ya mun ni'iman hankali ba za a haba ni da ni'imar Allah ba dama bai iya tankwashe kafan in yana tahiya yace ku bari in ina tahiya na miƙe ta ku zo ku yanke ina munajati da ubangiji ba zan ji zafin ba haka kuma aka yi yana tahiya aka zo aka yanke shi bai ma san an yanke ba ruhinsa da gangan jikinsa ya koma ga tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala kaga mu da za mu ga naka mu canza waje uku a goshinmu sai ba abin mamaki ba ne ka shiga kwanci ka yi sallama ko ka sallama ba don haka ya same ka sallama sai mutum ya sallama kawai wala fi zo da a kuma ba ka da zai yi ba ba a sannan ai kuna shakan kai sallama ko ba kai ba kai sallama shi kenan kuma ne ka shakku, ta hawi wanda kokanto ya zama ɗabi'arsa in dai ya kama sallah ya rikice sai in bai kama sallah ba wannan cuta ce ko illa ce ta same shi sai ta du'a'i Allah ya raba shi da wannan lalura kuma akwai su akwai wata baiwa Allah da take yawan mun tambaya irin wannan tana da kokanto mai yawan gaske game da tsarkinta kullum ita kani take alolata ya kare alolata ya kare ba ga irin waɗannan su ne ke cewa ko ya zo jikinsu shine ya aure su domin ainihin nikah kulli shay'in fi shay'in idan kahahu shakku ay dakhala fi jasadihi fi qalbihi ashakku an gane to wanda ya samu kansa a irin wannan aliyalha anhu lokacin duk can ya zo masa sai watsi da shi waje daya la islaha alaihi ba kuma za a ce ya getta sallarsa ba sallarsa kai an fahimta duk mai wannan ɗabi'a to kawai ya gina ibadarsa a abinda da zuciyarsa ta yi masa domin ba haka ba sai ya sujjada ma ya koma yana kokarin kabali ne ko ba aji ko kuma a'a bai mai sujjadan ba to addini yusrun addini mai sauƙi ne wannan kalma ta manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam alƙur'ani ma ya ce wa ma ja'ala alaikum addini min haraj babu wani kunci da abin da zai ƙuntata maku da aka shar'anta maku a addinin musulunci walakin alaihi an yasjida بعد السلام وهو الذي يقسم ذلك منه tunan kuma ya ce sai dai ya yi sujjada bayan sallama shine wanda yake yawaita yin haka wato yawaita kokan kanki aukuwa daga wajen shi ya shiku kafiran yana yawan kokantan au ya kona saha za da auna ƙasa wala yuqini wannan maganan daban ne da wancan kan ma mu haɗa mai misala ya tafi akan zai bari amma da yawa malamai sun tafi akan wanda ya zama masa ba yadda zai yi Allah sai ya yi wannan babu wani abu tare da shi kamar wanda yake in yi tsarki ne zai ce an ya ba sauran kuli kuma yana alola zai ce ba sauran kuli wannan shaidan ne yake masa wasa shaidan ne yake kan ya bata masa addininsa kaman hadisi da yake cewa ne sallallahu alaihi wasallam in kana sallah shaidan ya nakan zo ya haɗa maka a kunni cewa a hadasta ta yi tusa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza qala shaytanu laka a hadasta walitakul kazzabta idan shi dan ya ce maka kayi tufa kanka tsaya kana kokanto kariya tashi kawai annabi ya ce ka ce kariya kake amma ka ce a zuciya ba a baki ba an fahimta ko kada liman aje yana sallah yana ƙarya kake amma mutum zai ce lariya ko yau liman kake sun batu an gane ko a wata ruwaya ya ce fala sarifa? hatta a sauta aure a wata ruwaya hatta yasma'a du'a ya karin fitattu shi ne du'a'u aure shi ko ya ji wani to daga nan ta tabbata amma in kawai yana gaya maka gatanan ta fita gatanan ta fita alolarka ya ɓaci baka da sallah gaba da sallaka yake an ya kuna saha za da auna ƙasa idan yana mutum na shakka ya yi rabkanwa amma bai ba amma zuciyarsa tana da yaƙini ya sami matsala a sallarsa amma ya yi ƙari ne ko ya yi ragi ne a yin wannan lokaci a yi bai da yaƙi ne fariya su ba da ne. sai ya sujada bayan ya yi sallama a ah, haka kuma manna kansa wa ne fa an gane ko shi wa man nakasa wa saje da qabla salami ne eh wannan ko yana kokanto ne na ƙara ne ko na rage sai yayi baji eh saboda me idan ma bai yi komai ba ba ne ya da yin yayi sallama idan kuma ya ƙara ne ba mahallin ba ne in kuma ya rage ne yana kokanto bai shigar da wani abu a cikin sallah ba din kuma tana iya tsayawa a makokin abulas salami domin ko a malikiya wa mannasiya sujudal qabli to fal yasjud ba'da salami aw sajada ba'da salami mai adari abinda ya gaya mana kenan da zaka yi sujjada kafin kai sallama sai ka manta to sai ka kwafe ta da sujjada bayan sallama sallaka ta yi mun gafi mun faɗi a nan akwai ahalin mazahib da suke ganin ba a jima kawai ake yi akwai waɗanda suke ganin kabli kawai ake yi akwai waɗanda suke mutaba'a annabi a nan ya yi kaza a nan ya yi kaza shi za mu yi inda ba mu samu ya yi wani abu ba za mu yi abu salati amma malik sai ce mafi yawa duk mun samu inda duk annabi ya kare to yayi ba adini inda duk annabi aka samu yayi yi haƙi ya yi ne saboda haka ya ba mu ƙa'ida kenan duk ƙari ba da salami duk ragi abular salami wannan shine abinda malamai gwargwadon fahimtar kowannen su suka tafi da wa hatala falmar a'immatul mazahibi fi mawdu'i sujudi zil ma'akibi kamar yadda mai dau'in musalli yake a yi idza ayqana bis sahwi sajada ba'da islahi salati amma can wanda bai sakankance da nau'in hannuwan bane amma wanda ya tabbatar daga abin da ya same shi to sai ya sujjada bayan ya gyara abin da ya fata ina fatan an fahimta wannan da muka gama magana yanzu muka ce kai tsaye bari yana tunanin sujjada ta same shi amma abli ne ko ba'adi ne ya gaza tantancewa kada ashe

barka ya rage tahiya tahiya da zaman tahiya duk bai yi ba to a nan ne da in kin ma da na yau ka da kariya da yana kasa bayan ka dajale da dawo ka zama abu kan kai ka da ya zama da ka zama a cikin da zama da kani da kuma da da da ya abunda saka ko wani da yawan Allah ya man ya yawa sai subhanallahi bayan ya miƙe kada su zauna in ba ya dawo ba sai su bi shi yawa kaka ce girma ba za ka yi ya su ya ya haifu ya hace da yawo kuma ya haifu ya haifu shi sai ku yi tambayar da bayan ku a cikin kalma من أقام الصلاة صلاها كما ذكرها sai manta da wata sallah sai ya tuna Allah zai koyi wannan sallar mata ma zaka hadisin da ya tuna ta ala na hawi ma ba fatat bisa yanayin da sallar ta kuce masa thumma a'ada ma kana fi waqtihi sannan ya mai da wani sallar da take lokacin ta da yayi bai yi ta bayan ta ba da wanda da sallolin da yayi kafin wannan sallah wato bayan wannan sallah wato mutum ne ya yi magaruba yanzu sai manta bai yi a ba sai a zuhur din yanzu sai kuma ya mai da magaruba kaga shi mai hadari ya da ya kasa kuma kan gaji akwai kafiriya akwai siriya akwai sallolin da ake tartibin su ɗin kaɗan akwai wanda ya ce in aka kai mataki kaza to za ka yi ta yanzu ne sannan ka biya su duk sallan da bata kai biyan ba kan ce mata salloli yan kaɗan ka ɗauka alal misali ba shani ne ba yanzu ba riwa da muna ba ba da za ka wo alwala sai zo ka yi asuwahi jiya a yau da safe a isha'in jiya ka yi asubahin yau

da tana da wata tsala. Allah zai sallace ta ya biya ta kuma da hatar da nan kuka a haka tafi malaman hadisi da suke ganin in ka bari sallah ta wuce kuma da gangan barci ba da mantuwa ba da sakaci ba za ka biya ba laifin ya fi yawa wanda suka ce ka biya ya fi sauƙi ya fi sauƙi domin su suna tafiya a kan doron wa manta maka hafa karka faran wanda ya bar sallah da gangar ya ƙi ya kafita na karfi zai dawo ba zai biya ba na fatan an fahimta akwai waɗanda suka tafi a kan inda ya ka bar sallah ta wuce ka da ba maganin biya sannan cewa ina zai da ainihin da ke muna da salloli kala biyu sannan mukan yi su wani lokaci a yanayi biyu muna da jahariya muna da jiriya ko sallolin dare muna bayyana su da na asubahi sallolin yini muna asirka su Da za ka biya kowace bisa yanayin ta ne ba za ka dubi lokacin da za ka biya ne ba ɗaya kenan sannan muna da safariya muna da haviriya wato sallolin da ke wanda aka yi ma matafi sauki sallolin da ake a gida mu haka mazauna matafi an masa rangon ne salloli uku a zuhun la'asar isha'i inda tahiyar ta cika sharuɗa an masa sauki a makon a hudu waɗannan salloli uku uku a guda uku kowace ta ya mai da ita raka'a biyu nan idan wadda ta kama ka biya ɗin ko sallolin da za ka biya lokacinsu ya kuce maka a yanayin da kake ƙasar ne yanzu kuma ga ka a ɗaki ka a gida tare da iyali sai ka zo za ka biya waɗancan salloli to ƙasar za ka yi shi ne ma'anan ala na hawi ma fatattu yanayin da kake ciki sallar ta kuce maka a haka za ka biya kenan da waɗannan salloli da za ka biya kana gida cikin iyalinka ka masa su yanzu kuma ka kama hanyar kifko sai ka tuna su za ka biya ba za ka ce ni matafiyi ne ina ƙasar ne ba a'a waɗannan salloli da suka kuce maka kana mazauni a gida za ka cika a zuhud ɗinka maka a hudu la'asar ɗinka raka'a hudu isha'in ɗinka raka'a hudu shine ma'anar ala na hawi ma fatat a Adama ta na fi wakili, mun yi wannan bayanin ko sannan ya maida wanda yayi a lokacin mimma salla ba'daha wa man alaihi salawatun wanda salloli masu dama suka hau kansa kasimatun mai yawa sallaha fi kulli waqtin min layl aw nahar annan baya cewa yaushe zai sallah duk lokacin da ya gaifa maga ya tashi ya make nauyi da yini ko dare yawa azhud da isha'i hana kuma akwai tsari da malamai suka yi mana musamman mai ahadari yana cewa wanda da ya salla biyar a kowane yini ko nawa ake bin ka kai sallan biyar kai ba mai sagaci ba ne wale sa muka mutum haka ya ce ana bin ka salla mai yawan gaske kaddara ta shekara ce sai ka ɗauka kullum za ka yi ta kwana biyar idan ka yi a zuhur na yanzu za ka yi a zuhur biyar eh mana ba lissafi ba ne idan kai la'asar za ka biya kuma la'asar na kwana biyar idan kai maganuba za ka biya maganuba ta kwana biyar idan kai isha'i za ka biya isha'i na kwana biyar idan ka yi subahi za ka biya subahi na kwana biyar ka yi na kwana nawa kenan na kwana biyar kai wata ɗaya ka biya na wata biyar kaga cikin wata biyu ka biya na shekara idan kuma kana da yanayi a lokaci guda za ka biya na kwana tsalla na kwana ɗaya ne kawai misali za ka tashi da daddare ka yi a ka yi la'asar ka yi mazanuba ka yi isha'i ka yi asubahi kaga ka biya na kwana ɗaya kila an fahimce ni kuma ka ƙara da rana kaga ga biya na kwana biyu da sauran su yanda Allah ya sauƙaƙe ma bawa kada Allah ya ɗora mana wannan lalura ya ce a adafi kullu wakti yana iya mai da sallan nan a kowane lokaci. Na'am. jiyan da ya yi jiyan da ya ɗaukan makansa na gani jiyan da ya ɗaukan makansa ko ya yi a zuhur shi in an a zuhur zai a zuhur na kwana kaza in yi la'asar zai la'asar na kwana kaza in yi magaruba zai magaruba na kwana kaza kuma in zai haɗa lokaci guda ya yi shi kenan ya azuhur ya la'asar ya magariba ya isha'i ya sabahi yana iya haka biya ce zai iya biya yadda ya ga yayi mashi in kuma ɗai zai yi azuhur yayye azuhur la'asar yi la'asar magariba yayye magariba in ta shekara ɗaya ne sai ya shekara Allah ya kiyaye mu wa inda tulu'i shamsi wa inda gurujiha wa kaifa ma tayassara lahu ba ya ce fi kullu waqtin ba sai adamul istisna'i yace wa inda qulu'i shamsi kenan yana iya biya hatta lokacin da rana take fitowa wa inda gurubiha da lokacin da take fadawa ba mata ya sama lahu kuma ba ka'ida duk da ya fi mashi sauki yana iya biya ba a ce dole sai ta kai fiya kaza ba isa muka ce ka iya yin azuhur ka yi azuhur kuma su kaza kai la'asar kai la'asar su kaza ko kuma in ka zo azuhur ka biya na kwana ɗaya in ka zo la'asar ka biya na kwana ɗaya duka guda biyar din yadda da ya fi maka sauki sai dai ban san wallahu alam dalilin malam da ya ce lokacin fitowan rana ma za ka iya lokacin fadawar rana ma za ka iya kun san akwai hadisi sahihi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yin sallah lokacin da rana take fitowa da lokacin da rana take fadawa ya ce tana fitowa a ƙahuna ne na shidan tana kuma fadawa a kahona ne na shaidan saboda haka shaidan sai ya ce kai kaci kake masu gida don haka in so samu ne a kauce ma lokacin da rana ke fitowa a kauce ma inda rana lokacin da rana ke fadawa amma za ka iya biya bayan su subahi a ga ba a nafila bayan su shi. za ka iya biya bayan la'asar kaga asalin ba a nafila bayan la'asar amma wannan talaluwa ce amma lokacin fitowa da fadawa rana bisa wancan dalilin na ga ya fi kyau a kiyaye saboda annabi ya hana a yi sallah a daidai wannan lokaci na'am idan kaɗan ne sai ya biya wanda ɗan kaɗan nan sannan wannan ta zan sahihiya eh saboda yanzu ka shigo mun yi bayanin eh ai na ganka ashe za na ce yanzu ka shigo ba ai na ga shigo shigowanka idan sallolin suka wuce hudu idan kai wanda ta zo yanzu ba komai daga biyar zuwa sama amma daga ɗaya zuwa hudu idan kai ta yanzu ko ba ta yi ba sai ka kamo daga tarakon zuwa wata yanzu ɗin eh sai ya biya kada in maida maka ko? na'am eh, na'am A'a, hadisin ba ya ce ya hana yin sujada ne a lokacin. Lokacin da rana take fitowa da lokacin da rana take fadawa. fatlu'u ala shaita ne saboda haka kauce masa shi ya ji gaskiya ba na ce wanda ya yi bai yi ba amma tun da wancan hannun, kuma abu ne wanda yake na ɗan lokaci a kauce masa shi ya ci daidai eh

sadaka shi ne ya soma yake so ya so da ba dole sai ya soma sanda ba kuke ya fi kuka shi ya ka auka ne a kuwan a shi cewa akwai kama malam amma yi an fahimta wa in da ya siya makan in ko ‘yan ce aƙalla min salati yaumin wal lailatin sallan da bai kai sallan yini ɗaya ba da dare salloli biyar kenan kaga shi ma ya fassara yasiriya. siriya kamar yadda mai ahazari ya fassara yasiriya? siriya a ce hudu su ne ‘yan kaɗan daga biyar kuma an shiga mai yawa shi ma ya ce in bai kai sallan yini da dare ba bada a bihinna da ya komo da wanda ake bin shi bashi wa in fata waqtun ma huwa fi waqtihi ko da kuma kafin ya gama wadancan wanda lokacin ta ya shiga zai fita kafin ya gama ita ma sai bi da ita ya hada duk tsazai kenan wa in kasuhat idan kuma sun yawa suka ci na yini da kwana bada'a bima ya khafu fawata waqti sai ya koma da wanda yake tsoron fitar lokacinta kenan da a ce lokacin ma na da tsawo ana bin kasalloli biyar kamar yanzu misali za a yi shayi kuma ana bin kasalloli biyar baya ba kuma jam'i za ka yi ba ka kaga lokacin nishayi yana da yarwa saboda haka za ka ci ɗan loli a hudu a guda biyar ka zo ka yi isha'in ka lokaci bai wuce ba ki an fahimta domin akalla nan za a samu kusan awa biyu kafin muhtarin ya fita to ga ko ga salloli biyar kwata-kwata ai ya ishe ka minti goma sha biyar kaga duk inda kai awa ɗaya da wata in Allah ya so ka gama su ko da kana yi da natsuwa kuwa a dai irin ayoyin da muke ja ko ko ba zai isa ba ya isa ya ma yi yawa a fari sha biyar ko lullu ya alhamdulillahi mun zo gaba na jarafi za mu dakata a nan Allah ta sa abin da muka yi shi a daidai idan mun kuskure Allah ka fahimtar da mu kuskuren muka ba mu ikon gyarawa ka kuma ya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh